yanzu da muke magana safiyar rana asabar ce da ta daidai da hudu ga watan jumadal ula hijira na da shekara 1434 daidai da sha shida ga watan march shekara ta 2013 wannan shi ne kasar na 144 daga cikin jeran giyar karatattukan littafin fiqh sira wallafar zai da abdulkarim zai da allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri idan jama'a basu manta ba mun yi karatu a cikin almab mabhasul khamis fiqh sira fi ghazwati bani mustaliq wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da lokacin da ya yaki kabilar Banil mustaliq ba ku lura bane wai ba wanda ya lura to ai sai ku dauki matakin da ya kamata ina gada ba sai na yi magana ba <laughs> Allah ya kyauta a ba tsayawa za ka yi bayan da muka karanta wannan tarihi muka ji cewa wannan yaƙi ya faru ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi yaƙin uhud da shi da dangin shi mutanen makka mutanen makka sun haro annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka yi kokarin ainihin su zo su afko mishi a cikin madina annabi ya zartar da shawara cewa in ma dai a basu su shigo garin a bubbuge su a cikin garin shikenan ko kuma a fita a tarbe su a je a buga a bayan gari shawarar Abbasu su su shigo garin ita ce ta kwanta a cikin zuciya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma wasu daga cikin ainihin wato matasa waɗanda ba su taɓa zuwa jihadi ba sai suka yi sha'awar cewa a fita a tarbe su annabi ya karkata ga wannan shawara aka je aka tarbe su kuma aka yaƙe su kuma aka yi nasara a kansu to amma da dama daga cikin ƙauyawa na larabawa da makiya su sai suka fassara wannan ba nasara ce ga annabi ba hasali nasara ce a kan shi to sakamakon wannan sai suka ainihin wato ga cewa idan har kabila guda ita ce kabilar ƙuraishawa ta iya zuwa ta nasara akan annabi sallallahu alaihi wa alihi to ba abin da zai hana tattaruwar ƙabilu mabambanta in suka haɗu su yi nasara akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ƙarƙashin wannan larabawan banul mustalik waɗanda yahudanci suke bi sai suka yi shawarar cewa su za su yi jagorancin yakin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko yakar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanyar tattara mutanen ƙauye alharis ibn abi dirar shine hakimin wannan yanki ya rinka bi yana tattaro larabawa akan su mara mushi baya kuma suka amsa wannan kira nashi da labari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa mustalaqawa suna kokarin su kawo mushi farmaki ta hanyar neman goyon bayan kauyawa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aika da wani cikin sahabban shi buraida ibn al-hasib ya je jiyo mishi gaskiyar labarin wannan yaki da gaske ne a nan mun tsaya mun tattauna wata matsala mai matukar muhimmanci ita ce dukkanin sanda wani bayani ya iso gare ku ku yi ƙoƙarin tabbatarwa don kar ku yi aiki da abin da yake ba daidai ba a yau da yawa daga cikin musulmi da yawa daga cikin kungiyoyi da yawa daga cikin malamai da yawa daga cikin ɗariƙo sukan yi aiki da jita-jita shi yasa daga ƙarshe sai su waye gari cikin nadama ko kuma su waye gari cikin jin kunya so da haka yana daga cikin tsari na musulunci in kuka ji labarin kaza ku bi mafi ingancin hanya wajen tattaro bayanai a ƙarƙashin wannan kenan dole ne musulmi su zama suna da wadataccen ilimi suna da ingantaccen ilimi saboda investigation ana yin shi ne ta hanya ta intelligence in ba ku manta ba na yi muku bayani a can baya me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika buraida ibn al-hasib cewa cikin sahabbai yana daga cikin asalin mutanen ƙauye idan kun fahimci wannan to duk lokacin da za ku nemi bayani ku bi hanyar da ta dace wajen neman bayani sannan ku tabbatar da kun auna da duk abin da ya kamata na ilimi da hankali domin tabbatar da gaskiyar wannan bayani to sannan sai ku yi tunanin wane mataki ya dace ku ɗauka a lokacin da al'amari ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa mutanen nan da gaske suna shirin za su kawo mishi yaƙi sai shi ya shirya sai ya afka musu da sassafe ba tare da sun ainihin sani ba aka bi aka bubbuge mayakansu aka kashe wato duk wanda aka san wani sadauki ne aka bi aka kashe kenan yanzu kun ga hatta shiga kai farmaki din sai an tsaya an yi nazari ina ne wane yake ina ne su wane suke ina ne cibiyar aje kaza ina ne wurin adana kaza ina ne karfinsu yake domin a ci lagonsu ina fatan kun gani duk wannan yana nuna musulunci addini ne na tsari musulunci addini ne na kan gado da tsari da kan gado ba zai taɓa yiwa ba sai an yi ilimi mai zurfi abin takaici yau musulmi sun waye gari ba sa sha'awar ilimi abin takaici yau waɗanda ake gani malamai sun waye gari yau ba ilimi suke sha'awa ba mulki suke sha'awa da sunan malanta wannan shi ya saka musulmi a halin da suka samu kansu ba wai a wannan ƙasar tamu ba sai dai wannan ƙasar tamu ɗaya daga cikin kyawawan misalai ne wanda za ka ga haka da za ka samu malami yau shekarar kanawa ko watan kanawa ba kai bincike ba in za ka yi wa'azi wani zai iya ce maka ya shekarar talatin raban shi da ya bincike to kenan duk abin da kake ba mutane wahayi ake maka a ba wahayi ake ba ko da ya ce wahayi ake ma ya tabbata ce. yana faɗi ne daga abin da ya riga ya gabatu wanda ya sani wannan abin da ya daina tun a wancan lokaci ko ya samu matsala ko yaya haka zai ta faɗa mu wannan shi ya haifar da rayuwar musulmi a yau sai ta zama outdated rayuwa a siyasa a tattali a ilimi a fasaha a fahimta a komai ba wai don haka musuluncin yake ba sai don an ɗibi musuluncin an saka shi a cikin jaka ta gargajiya da al'ada don haka ku kiyaye musulmi annabi sallallahu alaihi wa lokacin da al'amari ya tabbata gare shi sai ya ɗauki mataki wanda ya dace a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shirya zai tafi wurin wannan yaki idan ba mu manta ba yana da mata tara <clears throat> afwan yana da mata fiye da ɗaya mu ɗauka a haka a daidai wannan lokaci sai ya zama yana so zai tafiya da mace ɗaya daga cikin waɗannan matan nashi to sai yayi yi ƙuri'a wannan ƙur'a asali da bahaushe ke ce mata ƙuri'a larabci ce wannan ƙuri'a sai ta faɗa kan as-sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dauke ta suka ainihin tafi to mun ji cewa darasi na biyu da wannan ainihin wato karatu eh, tarihi ya karantar da mu shine halaccin kai farmaki ga kafiran da ya gabata an taba musu wa'azi da gargadi da jan kunne da kuma cewa ba su amsa ba kuma suka ɗauki mummunan mataki akan musulunci a yau za mu tashi kan darasi na uku insha Allah a inda mala ya ce salisa darasi na uku na? A salisa darasi na uku. min fawa'idi hazihil الغزوة Hmm? ko kuna cewa saniya za a tashi hmm? shi ne yauwa yawa ne dama nake cewa za mu tashi akan asalisa saboda akwai bayanai da na ce zan yi mana asalisa na daga cikin darasa darasi na uku na wannan tarihi من فوائد هذه الغزوة مشروعية العدل بين الزوجات ومن العدل إجراء القرعة بين الزوجات ما ليتي هنا دقتكم فائد جوانا ياكي شراء المسلم تا يدى وتتا شرعا تآدلتي أتكان ماتا وانا يتتي قائدا الوقت lokacin كده ما da matarka guda daya sai kaga wata kana ba wai tunanin da za ka yi kana da ɗakin sata ba ba wai tunanin da za ka yi kana da ƙarfin saduwa da ita ba kana da halin cefa ne amma za ka iya adalci yadda yake ba za su fahimci cewa ka karkata akan wance-wance kuma an yi watsi da ita ba wannan na daga cikin babbar ka'ida dangane da ƙara mace fiye da ɗaya wadda kuma abin ta kai ce a yau ba ita ake dubawa ba galibi a yau mazaje musamman a arewacin najeriya idan suka tashi aure babban abin da yake damun shi shine ya ga wadda yake so kuma yana ganin za ta biya mishi buƙatar sha'awar shi ta ɗa namiji baya duban wani hali ita wadda take gida take ciki 'ya'yan da yake da su da wannan mata ta gida ko da wata mace wadda ya taba saki ko kuma 'ya'yan da yake da su da wata mace wadda ta rasu wani hali suke ciki duk baya lura da wannan kai wani ma yana gidan haya ne zai ga wata yana so bai da kudin aure bai da inda zai saka ita ta biyun in ta zo amma zai je zai kukuta haka ya fara neman auren da bashi da rigima da neman taimako ta haka zai ainihin je sai ya samar mata inda zai zaunar da ita har a yi auren wannan shine halin da muka samu kanmu a ciki ba musulunci ba ne al'adu ne irin na mutane kawai mugayen al'adu kuma waɗanda wajibi ne a tsaya a bincike su a gyara su sakamakon haka waɗanda ba su san musulunci ba a yau sai suke sukar musulmi dangane da waɗannan kwantsaman 'ya'ya da musulmi suka watso su a kan titi da yawanci sai ake fahimta cewa musulunci shine ya tattali a samar da irin waɗannan 'ya'ya 'yan iska 'ya'ya marasa tarbiyya ‘ya'ya waɗanda ba sa jin maganar kowa balle su saurara ‘ya'yan da yake gaba ɗaya ba su da alƙiblar rayuwa waɗanda iyayen da suka haife su galibi sun manta da su a duniya to wajibi ne al'ummar musulmi ku tsaya ku yi kan gado akan haka domin ba wai zunubin da zaka ka ɗauka na matan ba kadai zunubin da za ka ɗauka na ɓata wa musulunci suna shi kanshi shi wani ajiyayyen zunubi ne wanda a zatona da yawanci ba a daga kai an kalli wannan ba da yawa yau wasu waɗanda ba musulmi ba abinda suke kyamar musulunci game da shi shine samar da waɗannan 'ya'ya da suke kwantsa ga marasa tarbiyya a kan titi tare da cewa su ma fa suna da irinsu amma ba sa waiwayawa suna kallon cewa haka ta faru ne sakamakon illar addininsu ko kuma mugayen al'adunsu amma ni abin da nake fahimtar ya kai su ga wannan tunanin shine saboda su kan sun san addininsu ba alƙibla yake da ita ba kuma rayuwarsu ba suna gina ta akan wannan addini ne amma mu musulmi mu ne masu addini da duk abin da muka tashi za mu ce addini ne addini ne addini ne to shi yasa waɗannan 'ya'ya da yau ake ganin su almajirai ga sunan sun cika titi abin da ake gani musulunci ne yasa aka samar da su to idan aka dubi yadda almajiri yake cikin dauɗa da ƙasƙanci da wulaƙanci to sai a ɗauka cewa to wannan in haka ne musulunci to musulunci addini ne azzalimi wannan ba shi ne musulunci ba a daidai lokacin da za ka ga 'ya'yan da za a ga su ma suna gaban iyayensu ga sunan kwatsam abin da ya kamata su samu na rayuwa ko tarbiyya babu don haka jama'a musamman 'yan uwa na hausawa 'yan arewa ku ji tsoron allah ku daina violating ka'idojin da musulunci ya bayar na cewa a iya yin mata biyu ko uku ko hudu domin galibi abin da za ka ji mutum ya ce kenan ai shari'ar musulunci ta ce a ƙara aure ai namijin mijin mace hudu ne yana faɗin waɗannan maganganun kai tsaye ba tare da ya dubi sauran ƙa'idojin ba fatan da muke shi ne a yi tarbiyyar matasa waɗanda za su taso ya zama tunaninsu ba irin wannan bane da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ku yi aure ku haihu domin zan yi alfahari da yawa abin da za ka duba yanzu 'ya'yan da kake da su guda biyar kana alfahari da su 'ya'yan da kake da su guda goma kana alfahari da su guda ashirin ko talatin ko arba'in ko hamsin kai da kanka kana alfahari da su tsakaninka da Allah kai baka alfahari da 'ya'yan da ka haifa saboda 'yan iska ne kana tunanin annabi ne zai alfahari da 'yan iska sallallahu alaihi wa alihi sallama to wannan karatun da yana nuna cewa adalci a tsakanin mata wajibi ne kuma malam yace wa min al-adli ijra'ul qur'a bayna az-zawjati 'inda iradati as-safar bi ba'dihinna kama fa'ala ar sallallahu alaihi wa alihi sallam yana daga cikin adalci gudanar da ƙuri'a a tsakanin mata a lokacin da shi mai gida yayin nufin zai yi tafiya da wata mace daga ciki ko kuma wasu mata daga ciki kamar yadda manzon Allah yayi fi hadhihi al-ghazwa a wannan yaki na'am za a tafi aikin hajji kamar yadda ne ta misalai a baya matanka guda biyu ne kuma kana da kudin kujeru guda uku da naka da nasu shikenan yanzu babu wata ƙuri'a za ka yi tafiya zuwa wani gari motar ka za ta ɗauke waɗannan mata gaba ɗaya kuma kana da wadda ko waɗanda za su kula maka da gidanka sai kai nufin za ka ɗauki matanka guda biyu ko uku ko hudu ku yi tafiya gaba ɗaya nan ma babu buƙatar ƙura amma idda ake magana ƙura ita ce a lokacin da wata ce za ka yi tafiya da ita ban da wata ko za ka ɗibi wasu daga ciki ban da wasu wannan abin haka yake ga 'ya'ya jama'a kamar yadda muka yi bayani a baya cewa a musulunci babu wata mace da ake kira uwar gida wadda take da wasu haƙoƙi waɗanda suka zarce haƙoƙin amarya babu wannan a musulunci al'ada ce ta hausawa kawai don haka da wadda aka auro yau da wadda kuke tare shekaru arba'in da ta wuce duk darajar su ɗaya haƙoƙinsu ɗaya babu dalilin cewa ka samu kujerar aikin hajji na haka yanzu kawai automatically kujera za ta tafi wurin uwar gida ne sai kuma ran da Allah ya kawo ta biyu sannan a ce amarya wannan yana daga cikin zalunci hausawa ku gyara haka yaya tsakanin karamin ɗa da ɗan auta babu wani dalili wanda zai sa a ce to tunda za a yi tafiya bari a tafi da babban ɗa sai in ya kasance babban nan ya zama wani kammalalle ne wanda kuna wani aiki tare wanda shi kuma wannan dan tatsitsi ne wanda yake bai shiga cikin wannan aikin ba amma in dai tafiya ce ta annashuwa ‘ya'yanka ne waɗannan suna aji biyar waɗannan ma suna aji biyar kawai a tashi in tafiya sai a ce to da suwana za a tafi suwana kuma a basu su ta birgima a gida kun san ana yin haka wannan ma al'ada ce bata halatta ba in dai har babu abin da zai tare a tafi da wani to a lokacin nan sai dai a yi ƙuri'a su ma a tsakaninsu domin dukkaninsu suna da daidaituwar haƙoƙi wannan ita ce matsalar ƙarshe da na tattauna muku in ba ku manta ba akwai abin da yake haƙoƙi ne to da ɗanka da ka haifa yau wanda ba a yi suna ba da ɗanka wanda yake ne ɗan farko cikin 'ya'yanka yau shekarun shi talatin haƙoƙi duk ɗaya ne don haka kyauta tana daga cikin haƙoƙi idan ka baiwa wancan gida saboda yana da haƙƙin kyauta to wajibi ne wannan ma da aka haifa yau ba a yi suna ba ka ba shi ainihin gida saboda kyauta ce a wannan lokaci nihla amma idan wani tsari ne wanda kake gudanuwa a kai ɗanka idan ya ga makaranta ka saman mishi aiki za ka yi mai aure ka ba shi gida to kaga wannan ba wani abu ne wanda ya zo ta tsarin haƙƙin 'ya'yaye ba wannan ana jiran kowa lokacin shi ya kai ne to ba za a ce wannan an yi mishi aure dan shekara ashirin an sai mishi gida da mota an ba shi jali ya tafi an sallame shi wannan kuma dan shekara biyar shi ma a ce a yi mishi aure ko kuma a ba shi kudin aure ko kuma a ba shi kaza don haka ne muku wani misali wanda a hankalci za ku iya ganewa zai iya yiwa kana da ɗa ɗan wata biyar kana da ɗa ɗan shekara ashirin wancan ɗan shekara ashirin abin da yake bukata shine a sai mishi babur saboda zai rinka zuwa makaranta wannan kuma abin da yake bukata shine a sai mishi madara ta naira dubu biyu to ba za a ce wannan ɗan mitsilin shi ma sai an sai mishi babur wancan shi ma gabjeje sai an sai mishi madara da bulkodi saboda a daidaita don haka na so ku rinka bambance tsakanin haƙoƙi waɗanda 'ya'ya suna da tarayya a kai to kyauta na daga cikin haƙoƙi in ka ba wani kyauta to ka ba wani ba. amma yanayi ne da cancanta ya kai wane yana jami'a kudin registration din shi naira dubu talatin wane yana secondary kudin registration ɗin shi dubu biyar to kaga ba za a ce yanzu wancan sai an yi mai cikon dubu ashirin da biyar don wancan an yi mishi ba a shi ma bari lokacin shi ya wato na yi ƙoƙarin dai Allah ya sa kun fahimci waɗannan bayanan waɗannan su ne ƙa'idojin don haka hatta a tsakanin ‘ya'yaye wannan adalcin wajibi ne hatta a tsakanin mataye wannan adalcin wajibi ne magana da wasu malaman fikihu suka yi Allah ya yafe musu kamar mai iziya cewa in kana auren mace kowace za ka yi mata hidima da gwargwadon gidansu ne wannan magana kuskure ce ba ta da asali a musulunci mai iziya ya faɗi cewa idan kana auren 'yar babban gida ka auro 'yar sarki ko 'yar wani mawadaci can kuma ka je ka auro 'yar talaka ko kuma wani marashi tun aka zo tun daga abinci da wurin kwana da sutura da komai kowace za a yi mata da gwargwadon gidansu ne wannan magana ba daidai ba ce kuskure ce ko shakka babu akan haka ina fata an gani yanzu suna matsayin matanka ne haka ‘ya'ya yadda ɗan gidan wance saboda ita ‘yar boko ce ana wa ɗanta madarar gwangwani to wance ba za a wa ɗanta madarar ɗure ba saboda ita ba gidajiya ce yanzu ana kallon sa a ƴaƴanka ne shi yasa aka ce a matsayin ka kai ɗa idan kana da mata aure kuma ka je ka samo baiwa waccan mata ka ce ta aure kana zuwa kana saduwa da ita sai ta haihu waccan ka ce kana zuwa kana saduwa da ita sai ta haihu wancan dan da baiwa ta haifa da wancan dan da ya ta haifa duk su ɗaya wancan ba wai dan baiwa bane dan haka shi ma bawa ne a danka ne dan haka da ne haka annabi ya mu'amalanci Ibrahim Ibrahim al-mu'azzam dan gidan annabi wanda Mariya ta haifa a matsayin ta na sadaka annabi ya mu'amalance shi ne a matsayin da kamar yadda ya mu'amalanci su Fatima da Abbayyib a matsayin ya'yan shi dan haka ku kiyaye babu bambancin cewa wannan balarabiya ce kaje makka ka auro ta wannan kuma 'yan afirka ce baka fata don haka wannan ta haifi ɗa bakin fata daraja shi bai kai ɗan gidan a ba a ƴaƴanka ne dole ka ba su dukkan equal rights wato su sawa an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka sai malam yake cewa haisu asabat alqur'atu aishata fa kharaja biha a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙuri'a tsakanin matan shi sai ƙuri'a ta faɗa kan aisha ma annal qasma baina nisa'ihi مع أن القسمة القسمة دي زماء zama alqasma rantsuwa ke ma anna alqisma baina nisa'ihi gairu wajibin ala alaihi ala alarjah tare da cewa raba haƙoƙi a tsakanin mata Allah maɗaukakin sarki ya daukewa annabi ba a matsayin wajibi bane kenan yanzu annabi in yaso zai tafiya zai iya ɗauka wanda ya so ya tafi da ita shi Allah ya ɗauke mai wannan nauyin amma duk da haka annabi yana kwatantawa saboda shi jagaba ne shugaba ne domin in bai nuna adalcin a aikace ba ko da ya yi wa'azin ba za a fahimta ba a ce ya yi wa'azi ku rinka wa matan ku adalci amma sai kuma aka ga shi a aikace in ya zo abin da ake fassarawa da adalci ba shi yake yi ba ko da ya yi bayanin cewa a shi Allah ya halatta mai ba za su fahimta ba an samu wurare irin haka da dama misali annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haramta mana yin azumin Ka yi azumi lokacin shan ruwa ka ki shan ruwa lokacin sahur ka ki yin sahur ka wuce azumi kwana biyu kwana uku ko makamanta haka annabi ya haramta mana amma shi kuma sai zo yana yi sai sahabbai za su kwaikwaye shi sai ya ce a'a ni Allah ya halatta mini kuma yana ci da ni yana shayar da ni ta hanyar da ku ba kwa samun haka dan haka ku yi sai suka ce asu dai suna so su yi sai annabi ya ce to shi kenan bismillah suka bi shi aka tafi kwana ɗaya kwana biyu sai aka ga wata sai ya ce Allah ya so ku ya ce da ba a ga wata ba ya ce da sai mun ci gaba har ran da aka ga wata aka ce ya yi musu haka ne a matsayin ya hore su don ya hana su sun ƙi hannu sau da haka akwai wasu abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya keɓance shi da su suna daga cikin khasa'isul mustafa sallallahu alaihi wa alihi sallama wani darasi ne na musamman akan sanin darajojin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin kadaitu da su daga ainihin sauran malamai makon da ya wuce na yi muku alkawari akan zan yi muku bayani dangane da qur'a da kuma cewa qur'a tana iya shiga wurare da dama amma zan ɗauko wasu misalai ne yanzu kaɗai a cikin littafi ɗaya daga cikin littafan fiƙihun musulunci shine ad bahiya in karanta muku in danyi muku bayani to sannan sai in dauko wani littafi wanda zai sharhanta mana ka'idojin abin da nake fata shine ku fahimci mecece qur'a ya ake yin ta idan al'amari ya kama sai kaga zaka iya ainihin gudanar da al'amarin kamar yadda ya kamata a cikin kitabut talaq wato cikin kitabun nikah afwan kitabun nikah wato babin aure na wannan littafi a inda malamin yake tattauna wasu matsaloli dangane da abin da ya shafi aure da mata waɗanda suka haramta da kuma aibubbuka dangane da aure idan ya faru da kuma hukuncin wanda ba musulmi ba wato kafiri da kafira idan sun shigo musulunci suna da aurensu sa'an nan kuma malaye bayani dangane da hukuncin sadakin aure malam kuma ya bayani dangane da yadda zamantakewar aure take sai malam yace faslun walwaladu lil firash shi da na mai gida ne abinda wannan magana take nufi shine dukan wanda yake da mata matukar tana igiyar auren shi to duk dan da ta haifa na shi ne dukan wanda yake da baiwa matukar tana cikin halin mallakar shi to wannan ɗan da ta haifa nashi ya rage idan yana da jayayya game da dangantuwar ɗan zuwa gare shi to shari'ar musulunci ba ta kuntata mishi ba ta ba shi 'yancin zai yi jayayyar amma kuma ya ji tsoron Allah wajen jayayyar don kai ya kore ɗan da ike nashi ne kuma ba nashi ba idan ko ya kafe cewa ba nashi ba ne tare da cewa ita matan matar ce tare da cewa baiwa shi ce to shara musulunci ta ba shi damar yin ainihin li'ani da matar shi yayi rantsuwa tana haɗa da tsinuwa akan cewa wannan ɗa ba nashi ne. idan kuma wannan ɗa nashi ne Allah ya tsine mishi albarka ita kuma ce rantsuwa tana mai haɗa da roƙon fushin Allah idan cewa ɗan nashi ne wato ɗan ba nashi ne amma ta danganta zuwa gare shi naka shari'ar musulunci ta ba ka ɗan da duk matarka ta haifa iyakacin ta kenan matarka ce kuna tare sai ta yaji sai ta tafi bata dawo ba sai bayan shekara biyar sai ta dawo da 'ya'ya biyu shari'ar musulunci tana ce maka alwaladu lil firash 'ya'ya naka ne shikenan in ka ce baka karba ba shari'ar musulunci ba za ta ce dole ba sai ta ce ai li'ani Matar ka ce sai ta samu tabuwar hankali sai ta bi daji bayan shekaru sai aka ganta da yaya tana nan dai cikin aurenka alwaladu lil firash eh shari'ar musulunci nan, in baka karba ba akwai mafita alwaladu lil firash nake fassara ba. malam yake cewa wala ibrata li shibhihi bi ghairi sahibihi shari'ar musulunci ba ta lura da cewa bai kama da kai ba saboda ya tabbata a cikin hadisi Alimamu ahmad da imamu tabarani da ibnu maja suka ruwaito manzon Allah ya ce idan mai gida ya sadu da matar shi wannan ainihin mani nashi zai biya kewaye dukkanin dangin shi sannan wannan mani nata da nashi zai bi zai kewaye dukkanin ainihin danginta to kaga yanzu wannan na daga cikin abin da muke faɗi idan aka zo magana shari'a sai yadda lokacin da mai gida ya sadu da matar shi Allah ya kaddara wannan saduwa za ta haifar da ɗa wannan mani zai kewaye dangin shi da danginta to kaga garin kewayawa za a iya ɗibo kowane irin dangi daga cikin dangin da suke da rai a yanzu ko waɗanda ba su da rai ku karanta wannan yana nan a sharhin hadisi na hudu a cikin littafin jami'ul ulumi wal hikam na al-imam ibn rajab alhambali. Allah ya gafarta mishi don haka dan matarka ta haifi ɗa wanda bai kama da kai ba bai kama da danginka ba bai kama da duk wata haula taku ba to ba ka da dalili cewa to wannan ɗa gashi bai kama da kai ba zai iya yiwa kai dogo ne duk danginku dogaye ne ta zo da ɗa gajere zai iya yiwa dukkanku gajeru ne duk danginku kaf da ka sani gajeru ne ta zo da ainihin wani ɗa dogo zai iya yiwa fari ta zo da baki zai iya yiwa baki ko makamantan haka saboda ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi sallama, wani ya riko ɗa baki sitik ya zo gaban annabi ya ce kaga abin da ta haifa manzo Allah ya gane me take nufi me yake nufi kaga abin da ta haifa manzo Allah ya ce me kake nufi yace ni ga ni iri na ga ta irinta amma gashi ta haifo min bakin da sai manzo Allah yace zauna kana da raƙuma yace waɗanne iri yace jajaye a cikin su ba wani kala yace akwai baki yace wannan baki ya akai kake jin ya faru sai yace la'allahu naza'a irqan mewa ya gado wani kaka nashi sai yace la'allab naka naza'a irqan kai ma haka mewa danka ya gado wani abu ku dubi yadda muke jama'a yanzu nan yadda muke cikin ɗakin taron nan dukkan mu baƙaƙen fata ne amma iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane in ka je ga larabawa haka in ka je kaga turawa haka saboda haka ba hujja bace saboda matarka ta haifi ɗa bi kama da kai ko bi kama da danginka ba kai musu shine malam ce ba a lura da wannan ko ɗaya wa idza ishtaraka salasatun fi wata'i amatin fi tuhurin malakaha kullu wahidin minhum fihi faja'at bi waladin wadda'auhu jami'an fayuqra'u bainahu to ga wani rikici jama'a kana da baiwa sai ka sadu da ita sai kuma ka je ka sai da ita to a shari'ar musulunci idan wani ya saye ta bai halatta ya sadu da ita ba sai har ta yi jini daya to amma shi wanda ya saye ta mai yiwa jahili ne mai yiwa kuma bai damu da bin wannan shari'a ba kawai sai ci gaba da saduwa da ita kun ga dai ya saba shari'a amma almuhimmu kai ka sadu da ita shi ma ya sadu da ita a cikin wannan hali da take na tsarki guda ɗaya shi ma kuma da ya sadu da ita sai da ya sai da ita da ya sai da ita sai wancan da ya siye ta shi ma sai ya je ya sadu da ita kun ga a lokacin tsarki guda mazaje guda uku sun sadu da ita kuma saduwa ba ta haramun ba kowanne saduwa ce ta halal domin ya halatta in ka sai baiwa ka sadu da ita sai dai inda haramcin yake shine an ce kakka sadu da ita har sai ta yi istibra'i amma saduwa ba za a kira ta zina ba domin illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghayru malumin dan haka wancan ya sadu da ita wannan ya sadu da ita wannan ya sadu da ita me ya faru sai ta dauke ciki kuma da ta ɗauki ciki sai ta haihu kuma kowane ɗaya daga cikin ukun ya ce ɗan shi ne domin kowa yana da hujjar ya ce ɗan shi ne ba tare da ya ji tsoron kowa ba saboda ya sadu da ita a lokacin ita bai washe ce halal Allah ya sa kun fahimta don haka kowa ya ce ɗan shi ne malam ya ce fayi ƙura'u bainahu sai a yi ƙura'a a tsakaninsu wa manista haƙƙahu bil ƙura'a wanda di ya samu wannan ɗa ta hanyar ƙuri'a fa'alaihi lil'akharaini thuluthad diya to sai ya ba da biyu bisa uku na diya ga waɗancan mutum biyu ga bayani wannan ɗa kowa ya ce nashi ne misali zan yi muku sai a samu takarda sai a rubuta ɗa a ciki sai a ƙudundune sai a rufe sai a samu sauran takardu guda biyu sai a bar su ba komai a jikinsu sai a kudindina takardun nan guda uku sai a zubar sai a ce kowane ɗaya ya ɗauka kowane ɗaya daga mazajen nan sai ya ɗauki guda ɗaya sai ta bayyana cewa wane ya ɗauki takardar da ke cewa ɗa yanzu shi kenan ɗa ya tabbata na shi to kun ga abin da muke magana yanzu da wannan irin hanya ta ƙura ku ji takarda kaɗai aka lullube ya halatta ya mallaki ɗa ya halatta yanzu ba shari'a tana duba takarda ba ne a za ku dubi wasu daga cikin hanyoyin ma za ku iya ko an fahimta jama'a amma kuna da wasu dabarbarun da za ku iya yi duk shari'ar musulunci ta ba da sarari matukar ba karakara ba ne ko ba tsafi ba ne ko wani abu makamancin haka don haka ya tabbata wani ya ɗauki da to su wani fa shari'ar musulunci ba za ta ce su tashi tafi ba domin wannan suna da wani haƙƙi ne da suke da'awa kuma su sun cancanta su yi da'awar wannan haƙƙi sai shari'ar musulunci sai ta ce to shi wannan da ya ɗauki ɗa to zai ba da biyu bisa uku na diya <coughs> diyar ɗan adam ita ce raƙumi ɗari tun aka kasa raƙumi ɗari kashi uku kaga za a samu guda talatin da uku da ɗan wani abu kenan a kai yanzu mu ce 33 kawai tun da dai kun fahimta to yanzu kaga dukkan wanda ya dauki da zai kuma kawo raƙuma guda 60 da shida ko ka ce da bakwai din ya ba waɗancan su je su raba kun fahimci yadda za a yi to shi kenan sai zama mawadaci ne sai ya ɗauki raƙuma 66 ko da bakwai sai ba su sai riƙe ɗa shari'ar musulunci ta halatta mushi wannan ɗana shi ne halal malal ina matsala take sai ce shi ba shi da kudin raƙuma guda 66 ya za a yi sai aje shi gefe guda sai a sake buga ƙura tsakanin waɗannan mutane guda biyu wanda ya ɗauki ɗa sai a tuntube shi ya kawo raƙuma guda 66 sai a ba waɗannan mutane guda biyu wancan yanzu ya dawo ɗaya zame daga hannun shi daga nan za ka gane cancantar kowannensu zai iya mallaka ɗa yanzu ba za a dubi ɗan ya yi kama da wanas cikin su uku ɗin ba ba wannan shari'a ta kawo ba abinda shari'a ta kawo ita ce hanyar ƙura ba za ka iya cewa a tafi a yi dna test a je a yi gwajin jini ba za a yi ba ba haka shari'a ta kawo ba don haka musulunci cikakken addini ne wanda yake baya bukatar wani abu daga waje domin ka ce dna a yanzu kenan kana cewa hanyoyin ƙuri'a da makamantansu da musulunci ya zo da su sun zama invalid sun zama outdated to musulunci da su yi aiki a baya har yau babu wani abu wanda sakamakon juyin juya halin zamani ko samun eh, abin nan fasahar zamani wadda za ta sa wani abu na musulunci wata fatawa ta canza babu saboda musulunci cikakken addini ne kenan musulunci ya rayu a lokacin da babu waɗannan na'urori na lantarki na zamani musulunci zai iya rayuwa ko ba su daga wannan za ka gane cewa addinin musulunci tsayayye ne da kanshi ina so ka ƙaddara. a samu shi ma wanda ƙuri'ar ta fada a kan shi yanzu na biyu shi ma kuma ya ce bai da hali yanzu kenan ya koma mallaka ɗa a hannun wa a hannun wancan to a ƙaddara shi ma bai da hali kenan dukkaninsu su ukun babu mai halin raƙuma to me kake ji shari'ar musulunci za ta yi dole shari'ar musulunci za ta sake dawo da mallaka ɗa a hannun wancan na farko in ya so sai shari'ar musulunci sai ta sake duba wata fatawa ita ce yanzu idan mutum ya yi kisan kai a shari'ar musulunci idan kai kisan kai idan da gangan ne za a kashe ka amma idan ka yi kisan kai da kuskure ne fa to kai za ka yi kafara danginka na uwa da uba su kuma za su biya diya yanzu sai a sake komawa da ɗa zuwa ga wannan na farko sai a ce to je tattara dangin shi cewa mun samu ɗa amma fa ba mu da halin biyan ƙuri'a don haka za a iya ɗora musu wannan fansa ta ƙuri'ar eh, ta raƙuma diyar raƙuma guda ainihin 66 ko da bakwai sai je dangi sai su tattaro inda za a kawo musu ɗa cikin danginsu <laughs> Allah maɗaukakin sarki ya taimaka haka za a bi sauran in su ma ba su da shi sai a tafi dangin na biyu in ba haka ba dangin na uku in ba haka ba har inda dai za a tabbatar da cewa duk wannan dai abin da nake so yanzu ku fahimta shine shari'ar musulunci ta kawo bayani dangane da qur'a kun ji wannan bayani jama'a imam shaukani abin da ya faɗi a littafin kenan da ya zo cikin sharhin littafin ya yi wasu maganganu amma kuma ikon Allah wannan littafi durul bahiya da na karanto muku yau kusan shekara 200 da rubuta shi a daidai lokacin da ya rubuta shi shi balarabe ne mutumin kasar yaman ya zauna ya yi sharhin abin shi ya sanya wa littafin addarariyul mudiyya fi sharhi durul bahiyya a shaukani kenan a daidai lokacin akwai wani indiya ne shi kuma ba balarabe ba sarki ya tabbata ga Allah yana kasar indiya bai taba ganin shaukani ba amma dai ya samu littafin ya ɗauki littafin ya sharhin shi ya sanya mishi arraudatun nadiyya kuma nashi sharhin hayyafi na mai littafin ikon Allah ke wannan ya faru da wani malami ya tafi aikin hajji sai ta kurakurai sai wani ya ganshi ya ce mishi a ah, kai ga kana ganka ga alama kana da ruwan malamai baka karanta littafin wani bane kafin ka zo aikin hajji ne ce ai ni ne ma ai ni ne ma malam wani din <laughs> ne, wato ya yi ta rubutun theory ne bai san abin in the real sense ba sai da ya tafi aikata a aikace sai abubuwan suka rikice mishi Allah ya ji kan malamin malam Abdullah dan Abdurrahman Ali basa abin da yake faɗa mana duk sanda ya faɗi wannan kisa sai ya ɗibe mu a mota sai ya ce ku zo in nuna muku kuma ta haka ta same ku ka je ka ga makarantar da aikin hajji kaf sai ran da za ka yi kuma sai a gaba ka iya ba ko an fahimta jama'a Allah ya kyauta to jama'a kun dai ji wannan malam shaukani da ya zo cikin sharhin wannan littafi a malam siddiq hassan khan bayan da ya ainihin wato sharhi ya kawo wasu maganganu sai ce lima akhrajahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah wa nasa'i min hadisi zaid ibn arqam akwai hadisi wanda zaid dan arqam ya fitar da shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma ahmad da abu dawud da ibn majah da nasa'i suka fitar da shi qala yace ata aliyun وهو باليمن bil yaman ko utiya aliyun wa huwa bil yaman bi thalathatin tuhrin wahidin aka kawo wasu mutane guda uku waɗanda kowane ɗaya daga cikin siyasa duk da wata mace guda ɗaya baiwa a halin tsarki ɗaya fasa'ala sunayin sai sai na aliya ware guda biyu daga cikin mutane uku ya tambaye su wa kala ya ce a tukirrani rani lihaza bil walad yanzu ku uku kuka samu wannan mace kuka sadu da ita duk a cikin tsarki guda gashi ta haihu za ku bar wa wancan ɗan shi ya mallaki ɗan Ƙalala suka ce a sun masu alasinai sannan sai kuma ya sake ware guda biyu su ma ya sake tambaye su a tukurrani li haza bil walad za ku bar wa wancan ɗaya mallaka Ƙalala suka ce a faja'ala masu sa'ala sunayin a tukirrani lihaza hadha bil walad duk sanda ya ware biyu ya tambaye su za ku bar wa ɗaya. ce kowa kaga yana son daki ne fa aqra bainahum sai qur'a a tsakanin su kun ga kenan wannan ya nuna sahabbai sun ɗauki hannu wato tarbiyyar da annabi ya musu na yin qur'a in abu ya faru kuma an fahimci cewa ana yin qur'a ne idan wani bai amince ba amma a lokacin da wani ya amince fa babu qur'a shine matanka ne sai ka ce to ina so zan yi tafiya da guda ɗaya daga cikin kuwa ce ce za ta zauna gida sai wancan ta ce aini ba inda zan je ina nan zaune kaga shi kenan wancan sai ta shirya za ta tafi kenan don haka samu akasin haka kuma fa ina son mu rinka kaddar abubuwan ne yanzu akwai lokacin da zaka ce zaka yi tafiya wancan ta ce ta yafe ko to wancan kuma sai ta ce ita za ta je to in dukkansa suka ce wallahi sun gaji da tafiyan nan ba za su je ba to yanzu za a dawo kanka ne kai din ka matsa wa kanka dole sai da wata daga cikinsu ko kuwa kai ma baka iya tanazuli to yanzu sai a yi ƙuri'a ta tabbatar da tafiya ɗin tukuna in kai ba za ka haƙura ba dole sai da ɗaya daga cikinsu su kuma dukkansu sun yanke shawarar ba za su je ba sai ka yi ƙuri'ar tafiya ɗaya takardar zaman gida yanzu su biyu su haɗu su ɗauki ɗaya kai kuma ka ɗauki ɗaya idan ka ɗauki wadda ke tabbatar da cewa tafiya to shi kenan yanzu dole za su bi ka to sai ka dawo dole sai a ƙuri'a in ƙuri'a ta faɗa dole duk sanyin jikin ki ɗauki ke ma ɗauki abinda kika ɗauka a eh, to da ke za a je je kike shirya ta yi gama laƙai-laƙai ɗinta dole dai da ita za a ji ina fata an fahimta wannan ina ƙaddara muku in haka ta faru ne na ali sai ƙuri a tsakanin waɗannan mutane fa’al haka alwaladu billazi Sabat alqur'a sai ya ba da ɗaga wanda ya a ta kai ga kanshi Waje ala alaihi sulusai diya sai ya ɗora mishi biyu bisa uku na diya فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم علي يجي gaya wa annabi ga al'amarin yadda ya faru ya manzan Allah ga kuma yadda nayi fadhika hatta badad nawajizu manzan Allah ya dariya har sai da aka ga hakoran shi na fika saboda ya gamsu da fatawar sayyidina Ali haka malami yake jin daɗi in ya ga ɗaliban shi sun ɗauki hannu sun fahimci karatu wato ya san al'amari ya kamu kenan ma'ana ƙa'idojin annabi ya koyar da su da rikicin ya faru sai aliyu ya iya ɗauko ƙa'idojin ya tabbaka kuma sai ƙa'idojin suka tafi da ya gaya annabi sai annabi ya murna akan haka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wa akhrajahu an-nasa'i wa abu dawud mawqufan ala ali bi isnadin ajwad min al-awwal li'anna fi al-isnad al-awwal yahya ibn abdullah al-kindi al-ma'ruf bil adlaj wa qad wathaqahu yahya ibn ma'in wal ijli wa da'afahu yahya an-nasa'i bima la yujibu da'afa wannan maganganu ne na malamai hadisi da ya tabbata sai shaukani ya faɗi wannan magana wadda siddiq hassan khan ya kawo ta cewa wa qad akhadha bil qur'a mutlaqan malik wa shafi'i wa ahmad wal jumhur Imam malik da Imam shafi'i da Imam ahmad da mafi yawancin malamai sun ɗauki cewa ƙuri'a tana ɗaya daga cikin hanyoyi na warware rigingimu wa haka zalika anhum ibn rislan malam muhammad ibn rislan wanda hausa ke cewa arsalan kun san hausa suna da suna arsalan rislan ne asalin shi malam muhammad ibn rislan ya ɗauki ainihin wannan fatawa fi kitabil itqi da ya zo yana tattaunawa a cikin babin yan tabayi fi sharhi sunan a cikin sharhin abu dauda wa qad warada al'amalu biha fi mawadi'a shari'ar musulunci ta tabbatar da aiki da ƙuri'a a wurare da dama haza min ha wannan na daga ciki kun ji dalilin da ya samu karanta wannan bayani akwai sauran bayani fa jama'a har yanzu sharar fage muke wa matsalar aqulu sai malam siddiq hasan khan sai yace القرأة bi قد صح الدليل باعتبارها كما أوضحت ذلك في ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي yace shari'ar musulunci ta yadda da yin ƙuri'a kamar yadda na tabbatar da haka a cikin littafi na zufarul ladhi yace wa awdahahu al fi sharhin muntaka. Shauka shaukani kuma mai wannan asalin littafin ko ya tabbatar da haka a cikin sharhin shi na muntaka shine nail al-awtar fa idza a'waza al-amr idan al'amari ya gagara walam yatamakkan at-ta'yin bi sababin min al-asbab ar-raji'a ila thubut al-firash aka kasa tabbatar da da ga ainihin wane daga cikin waɗanda ke da'awar suna da mallakar ɗaɗin awul bayyana ko kuma aka kasa tabbatar da ɗa saboda hujja ko shaidu aw na hauyi ma ko makamantansu fa innahu yurja'u ila alqur'a to sai a koma zuwa ga qur'a wa qad i'tabaraha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil ilhaq ma al-ikhtilaf annabi ya yadda ai aiki da qur'a domin tabbatar wa da wani haƙƙi in an samu jayayya wa atabaraha fi ta'yin man yu'taq annabi ya yadda da ayi ƙuri'a a wajen tabbatar da waye za a yanta wane ne zai koma cikin rikicin bauta wannan yana ishara ne kama fi hadisi man ausa bi itiki sittati abud zan zo zamu karanta wannan hadisin insha Allah wani dattijo ne ya zo rasuwa yana da bayi guda shida to an hana yin mummunan wasiya a lokacin rasuwa za ka iya yin wasiya duk abin da ka mallaka a duniya kaf ka ce ka yi sadaka da shi in ka mutu kuma a ɗauka a bayar amma in lokacin mutuwa ya zo to ba a yarda da irin wannan wasiya amma lokacin da kake da ranka da lafiyarka ba wata matsala za ka iya zauna ka rubuta takarda ka ce duk abin da ka mallaka a duniya kaf ka sadaukarwa da suwa ne ko kayi kaza da shi ko kayi kaza shaidu duk su shaida ya zama bayan shekara biyar bayan wata kaza bayan kwanaki bayan shekara ka kwanta ka rasu a zartar da wannan amma yanzu kana cikin rashin lafiyar da mutuwa yanzu ko an jima sai ka ce dukiyarka ka sadaukar da ita ko kayi wakafinta to shari'ar musulunci ba ta yadda da wannan ba to abin da ya faru kenan wannan mutum ya zo yana da bayi guda shida ya zo sai ya tattara ya ce ya yanta su yana yantawa sai ya rasu fa bai bainahum sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a yantawar ta yiwu ba duka kuma bautar ba ta yiwu ba duka Don haka sai annabi ya ƙuri'a a tsakanin waɗannan ainihin bayi wa takas nai sai biyu suka tabbata sun sami yanci wa arqa arba'a guda shida kuma suka tabbata cikin bauta Eh? guda hudu suka tabbata cikin bauta guda biyu suka tabbata da yanci ba'a da an jazza'ahum salasata ajza bayan ya kasabta su kashi uku wa ataqal juz'a allazi waqa'at alayhi alqur'a sai ya zama ainihin kashin da ƙuri'a ta fada kansu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai tabbatar musu da yanci wa rada aidan ghairu zalik ma ne yace an samu wasu wurare ma da haka bayi ne guda shida jama'a sai kasafta su kashe uku kun ga bibiyu kenan sai aka yi ƙuri'a to kamar yadda na ce hanyar yin ƙuri'a ta dangance da al'adunku suke da yadda tunaninku suke <clears throat> kamar yadda na kawo a misalai a yanzu sai a samu takarda sai a sa yanci sai a samu wasu takardu kuma sai a sa bauta sai a zubar da waɗannan takardu guda uku sai a ce ko waɗanne bayi waɗanda suke kaso ne ɗaya daga cikin uku nan su zo su ɗauki takarda ɗaya waɗannan suka ɗauka me kuka gani bauta waɗannan suka ɗauka me kuka gani bauta waɗannan suka ɗauka me kuka gani yanci sai aka tabbatar da yanci ga guda biyu aka tabbatar da bauta akan guda hudu malam ya ce falhasilu annal qur'a mu'tabaratun shar'an fi ghairi babin a gaskiyar lamari dai shari'ar musulunci ta yadda da yin ƙuri'a ba wai a babi ɗaya ko babi biyu ba a matsalar aure ba kaɗai jama'a a matsaloli da dama idan da misali yanzu rikici zai turke gida ne yana da direbobi guda biyu aka za a yi tafiya kowane direba ya ce shi zai tuka motar mai gida yana da incin a matsayin shi na mai gida ya ce wane ne to amma sai mai gidan ya ce ku ji ku daidaita a tsakaninku to kaga wannan direba ya ce shi ba zai yadda ba da shi za a wancan ma ya ce da shi za mai wa a abuja za a ji eh amma za a tafi mai duguri kaga babu direban da zai yadda <laughs> eh to kaga za a je abuja akwai maiko saboda haka kowane direba ya kafe to kaga anan za a iya kuri'a a tsakaninsu to shi yasa sai nazo maku da wannan littafi at turuq al hukmiyya fi siyasati shar'iyya ibn al-qayyim wannan littafi littafi ne wanda yake dukkan alƙalai da masu mulki da waɗanda suke jagorancin jama'a kamar tai da hakimai da masu anguwanni da sarakuna duk suna buƙatar shi yau shekara 660 da wani abu da rubuta littafi. Allah maɗaukakin sarki ya ji kan mawallafin littafin sunan shi al imam abu abdullah Muhammad ibn Qayyim al Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi daya daga cikin manyan almajiran Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allahu akbar gashi a cikin wannan littafi yace faslun al-hukm bil qur'a yace ga wani fasli wanda ke bayani dangane da hukunci da qur'a wanda shari'ar musulunci ta kawo ya yi bayanai masu yawa amma ni zan takaito mana ne domin asali ba karatun littafin muka zauna ba da ya gama kawo wannan faslin jama'a sai ya ce faslin fi kaifiyatul qur'a ya ake yin qur'a din ya ce faslin fi mawadi al a waɗanne wurare ne shari'ar musulunci ta kawo yin qur'a sai ce alhukuma fi ma idza abdan idan mutum ya yanta bawa ko bayi to hakan nan dai gashi malam ya ci gaba da bayani al-adillatu ala sihhati ta'yinil mutallaqa bil qur'a kana da mata guda biyu dukkan su sunan su daya sai ka aiko da takardar saki da ka aiko da takardar saki ana nan ana jayayya wacce ce daga ciki tunda duk sunan su daya ba wani abu da kai wanda ya bambance ko an fahimta jama'a dukan sunan su da ana cikin jayayya sai ga waya ta zo cewa kai kuma ka rasu wannan na suranta muku ne jama'a <laughs> na suranta muku ne yanzu wace hanya za a bi a warware wannan rikicin to hanyar ƙuri'a na kawo muku misali ne kan shine ana iya tabbatar da cewa cikin mata kaza wance ce sakakkiya ta hanyar ainihin qur'a wato duk wannan yana nuna maka irin yadda addinin musulunci yake bai gaza ba game da bayanin komai na'am nan kana buƙatar ka samu wannan littafi ne kai karatun shi duk kusan shafi wajen talatin ya ce yana magana akan din amma ni zan karanto mana abin da muke bukata ne sai ya ce wa min turqul ahkam ahkam na daga cikin hanyoyin zartar da hukunce hukunce a shari'ar musulunci al hukmu bil yin hukunci da qur'a qala ta'ala Allah yace zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik Allah ne baiwa annabi labarai na annabawa da dama sai Allah ya ce wa annabin shi waɗannan labarai duk da muka gaya maka gaibu ne baka nan aka yi waɗanda suke sauraron alkur'ani a yanzu ba sa nan aka yi amma ga sunan mun yi maka wahayi makunta wa makunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam a lokacin da suke jayayya wane ne zai reni maryam cikin su baka nan wa makunta ladaihim iz a lokacin da har suka nemi za su rigima baka nan kamar yadda malaman tafsiri suka tada suka faɗi cewa kanat maryamu ibnata imamihim wa sayyidihim fatashaha alaiha banu isra'il sanda aka haifi maryam mahaifinta imrana malamin su zakariya ne ya rasu yanzu kowa yana so shi zai renan wannan yarinya wane ka bar mini a ba zan bar maka ba wane ku yi haƙuri wane sai jayayya sai ta turke tsakanin su bani isra'ila faktara'u alaiha bi sihamihi sai aka ce to shi kenan kowa ya ɗauko ainihin kibiyar shi ko kuma alƙalamin shi sai a yi ƙuri'a ayyuhum yakfuluha an gane faqara'a zakariya sai da aka yi ƙuri'a sai annabi zakariya ya samu wa kana zauja hada ma yana auren yar uwarta fa dammaha ilayhi sai ya rike ta warwiya nahawhu an mujahid mujahid ma irin wannan fassara yayi qala ibn abbas ibn abbas shi ko cewa lamma wudi'at maryamu fil masjid a alaiha ahlul musalla da mahaifiyar maryam ta zo ta aje maryamu a masallaci sai kowa yayi wawasan cewa shi zai dauke ta wahum yaktubuna alwahyi a lokacin suna tarbuta wahayi wato littafin Allah faqtara'u bi aqlamihim ayyuhum yakfuluha sai suka je suka yi ƙuri'a da alƙamluman su cewa waye zai dauke ta kamar yadda malamai suka faɗi wallahu ta'ala alam suka ce sai aka karba alƙalamin kowa sai aka ce aje a watsa alƙaluman a ruwa duk wanda alƙalamin shi ya miƙe tsaye shi zai dauke ta sai alƙalamin ainihin zakariya sai miƙe tsaye akan ruwa shi kenan sai ainihin sai aka yadda cewa shi zai dauke ta malam ce wa hadha muttafaqun alaihi na ahli tafsir malaman tafsiri duk sun hadu akan wannan magana kun ji dalili na farko da ke tabbatar da ƙuri'a yanzu ƙuri'a ta faru a zamanin annabawan da gashi har annabi zakariya ya dauki renan maryam da me da ƙuri'a wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa inna yunusa laminal mursali lallai annabi Yunusa yana cikin manzannin Allah iz abaka a lokacin da ya gudu daga garin da yake wa'azi ilal fulkil mashhun je ya shiga cikin wani cikakken jirgin ruwa wanda jirgi ya gama haduwa zai tashi daga tashar garin sai annabi yunusa sai ya shiga wato yayi wa'azi ne sai garin suka haɗa kai gaba ɗaya suka ce a kafirce mishi kar wanda ya yarda to sai ya ji tsoron kada azaba ta zo ta same shi a garin sai ya gudu yana zuwa tashar jirgi ga jirgi ya cika kawai sai aka cika jirgi da shi sai aka tashi ana cikin tafiya a wancan zamani idan akwai wani gudajjen bawa daga mai gidan shi sai an je tsakiyar teku sai jirgi ya fara tangadi to da jirgi ya fara tangadi sai suka ce jama'a ku idan akwai wanda ya san cewa bawa ne ya gudo daga mai gidan shi ya yi magana don kada sauran su hallaka saboda shi sai kowa ya shiru yunusa ma ya shiru akai akai yunusa ya ƙi magana to me ya faru Allah maɗaukakin sarki ya ce fasahama nan sai aka ce to bar ai ƙuri'a misali kaga ƙuri'a nan ko da abin da kake gani kamar na yara ɗin nan na janje ni gidan gauro gauro ya bani tuwon dusa ban kamsa ba ina tsoro tsoron ta fada kan wani goshin shi eh to wani ta fado ka misali absat shay'in ka misli haza ko da wannan ne ina fatan mun gane saboda haka sai aka yi ƙuri'a fa kana min al mudhadin sai ya zama yana daga cikin waɗanda aka kwasa aka zuba wato ba shi kadai ne gudajje ba akwai wasu gudaddu domin in an yi an fitar da wani an jefa shi ruwa sai a ga jirgi yana tangadi har yanzu kaga akwai sauran aiki sai a sake yi sai da aka tsintsince su duk aka zuba su annabi yunus ya kasance daga cikin ainihin waɗannan yaqulu ta'ala Allah cewa faqara'a fakana min minal maglobi sai zama daga cikin waɗanda aka yi galaba akan su aka ɗauke shi aka je faruwa to barka ji abin da malam ibn al-qayyim ya faɗi a wannan littafi ce fa ni nabiyani karimani ista'mala al-qur'a kaga waɗannan annabawa ne guda biyu zakariya da yunusa sun yi aiki da qur'a wa qad ihtajja al-a'immatu al-arba'a bi shar'i man qablina in sahha dhalika anhum malamai cikin malaman fiqh Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad sun kafa hujja da cewa shari'ar waɗanda ta gabace mu annabawan da suka wuce to muna iya aiki da ita matukar ta tabbata cewa shari'a su ce to yanzu wannan ta tabbata cewa shari'a su ce ko bata tabbata ba ta tabbata saboda me saboda Qur'ani ta zo na fata an gane domin ba yadda za a yi annabi na wani zamani ya karbi a mai wata doka wadda ba dokar da ya yadda da ita ba na ka tun da zakariya ya amince tun da yunusa ya amince to waɗannan sun zama dokoki ne waɗanda annabawan wannan zamani sun amintu da su ya halatta mana mai aiki da su to sai malam ya ce وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Huraira Allah ya ƙara mishi yarda a inda yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce law ya'lamu an-nasu ma fin nida da a ce mutane sun san irin ladan da ke ga kiran sallah was-saffil awwal da mutane sun san ladan da ake samu a sahun farko thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi mutane suka zo ba su samu damar su kira sallah ba ba su samu damar sahun farko ba sai an yi ƙuri'a lastahamu annabi ya ce da mutane sun yadda an yi ƙuri'a abinda wannan magana take nufi ladan da ake samu a kiran sallah da sahun farko da mutane sun san irin wannan ladan ko ba za su bar mutum ɗaya shine ladanin masallaci ba da lallai duk masallatan kowa zai ce shi ma sai ya kira sallah to kaga in kowa ya ce zai kira sallah sallar kuma guda ɗaya ce kaga ba zai yiwu ba kenan to da sai an yi ƙuri'a annabi ya ce da sai a yi ƙuri'a din kenan yanzu annabi ya yadda da me ya yadda da ƙuri'a sallallahu alaihi wa sallam haka nan da mutane sun san irin ladan da ake samu a sahun farko to da ba za su bar mutane kaza su ne kullun suke tsayawa a sahun farko ba da sai a rinka cewa to a yi ƙuri'a waɗanda ta faɗa kansu su zauna a sahun farko waɗanda ba su ta faɗa ba su tsaya a sahun da ke baya wafi sahihai ne aida an aisha annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kana idza arada safaran aqra baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahamuha kharaja biha ma'ahu hadisin da muke ainihin baina azwaji hadisin da muke tattaunawa akan annabi in zai tafiya yana ƙuri'a a tsakanin matan shi wadda ƙuri'a ta fada a kanta sai annabi ya tafi da ita وفي صحيح an Imran husaini بن حسين rajulan رجلا أعتق ستة mamluki lahu inda mauti. har wayo Imran dan Hussein ya ruwaito hadisi cewa wani mutum ya yanta wasu bayi guda shida a lokacin da zai mutu hadisin da muke ishara lam yakul lahu malun gairuhu in ba wannan ba ba shi da wata dukiya a musulunci an hana wannan jama'a ko da kana da matsala da magadanka ba za ka haramta musu gado ba domin ba kai ka halatta musu ba Allah ya halatta musu tuna daga cikin hanyoyin haramta gado ka zo mutuwa sai ka ce ka ba da dukiyarka gaba ɗaya sadaka fi sabilillah amma kamar yadda na ce idan kana halin lafiyarka ne wannan dukiyarka ce kana da yancin kai yadda ka so da ita amma a lokacin da ka shiga gargara ko mutuwa ta zo maka a wannan lokaci ga dukkan alamu kana tabbatar da cewa dukiyar baka da sauran bukata a kanta an fahimci wannan da kyau jama'a a ƙarƙashin wannan mutumin nan ya yi wannan mummunan wasiya ne sadda zai mutu sai ya yanta bayan shi kuma bai da wata dukiya ba su fada'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fajazza'ahum salasa manzon Allah ya kira waɗannan bayi ya kasafta su kashe uku sun summa a bainahu. fa ataqa ne wa arqa arba'a kamar yadda muka faɗi a hadisi haka ƙuri'a biyu suka dawo cikin bauta a biyu suka dawo cikin yanci uku kuma suka tabbata a bauta hai suka tabbata a bauta wa ƙala lahu ƙaulan shadidan manzon Allah ya faɗi mummunan magana a akan shi mummunar magana ita ce annabi ya ce a ai da na san yayi haka da ban yi mishi sallah ba saboda annabi ya zo sallar gawan shi bayan an yi sallah an je an rufe shi annabi ya koma gida sai aka ce mutumin da kai wa sallar gawa fa ga abin da yi sai annabi ya ce da na san yayi haka da ban yi mishi sallar gawa ba kaga mummunan magana da annabi ya faɗi akan shi kenan wa fi sahih al-bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama عرض على قوم اليمين فسارعوا إليه فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف وترانا لكي يفعل أتكان وسمتان a tsakanin wasu mutane زي annabi ya ce waye zai rantse sai kowa ya ce zai rantse kagan kowa ya rantsuwar yanzu ba ta da kima kuma kenan kai ka ce filinka ne shi ya ce filin shi ne to waye zai rantse sai kowa ya ce zai rantse annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ƙuri'a a tsakaninsu akan waye rantsuwa za ta fada akan shi kun ga nan ma yana nuna aiki da me aiki da ƙur'a. wa fi sunan abi dawud an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala idza ukriha sunani ala al-yamini aw istahya falyastahima alaiha idan mutane guda biyu aka tursasa musu rantsuwa sai sun yi ko kuma aka ce ku yi rantsuwa dukkansu kowa ya ji kunya cewa shi ba zai rantse ba to sai a yi ƙuri'a sai ta faɗa ɗaya daga cikinsu sai shi ya yi rantsuwar na'am na'am a wista eh wato ko kuma dukkansu suka ce za su yi an ce dole ku yi to kaga ba yadda mutum biyu za su rantse akan haƙƙi wannan naja wannan naja ko kuma dukkansu suka so su yi rantsuwar ba za a yadda ba dole ɗaya zai yi na fata an gani to malam dai ya ci gaba da kawo wannan irin misalai ga sunan in ka zo kana karanta ainihin wannan ainihin wato littafi har inda malam ya ce ke cewa fa hadhihi sunna kama tara kaga dai sunna annabi kamar yadda kake gani ita ce mai qur'a ko qad ja'at bil qur'a kaga dai sunna annabi ta tabbatar da qur'a kama ja'a bi hal kamar yadda qur'ani yazo da qur'a ha fa'alaha wa fa'alaha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ba'dahu sannan sahabban manzon Allah sun rinka yin ƙuri'a a bayan annabi din fi sahihi Imamul صحيحه ya faɗi a cikin littafin shi as-sahih ce wa yuzkaru anna qauman ikhtalafu fil azani fa aqra'a bainahum sa'd an ba da labarin cewa wasu mutane sun yi rikici dangane da kiran sallah sa'ad ibn abi waqqasin kuma yi ƙuri'a ainihin a tsakanin su tare da cewa wannan duk da bukhari ya ambaci abin amma ba da isnadi ya ambata ba kuma da'ifi na fata an gane wa musannafan وقد صنف أبو بكر الخلال مصنفا في القرآن وهو في جامعه فذكر مقاصده الإمام أبو بكر ya الماجري wani أحمد littafi wanda ya saka shi a cikin littafin shi kitabul الجامع ya tattauna wannan matsala ta ƙura'a daga nan ne ibn al-qayyim ya tato waɗannan bayanai jama'a wuri na farko kenan da ibn al-qayyim ya bayani akan ƙura'a in ka koma baya ya sake cewa faslun at-tariqur rabi' wal 20 al-hukm bil qur'a yace al-hukm bil qur'a وقد تقدم الكلام عليها مستوفا والحجة في إثباتها وأنها min من كثير من الطرق التي يحكم بها من أبطلها shari'ar musulunci dai ta yadda da ƙura wanda di yace bai yadda da ƙura ba to sai ya kawo mana me ya yadda da shi abin da yadda da shi din nan za ka ga cewa ƙura ta fi shi inganci don haka mu musulmi kun ji ƙa'idojinmu an fahimta jama'a gaskiyar lamari abin da ya kai al'umma musulmi suka samu kansu a ci baya shine da aka koma ilimin addini ya zama ilimin gargajiya idan da an ci gaba da ilimi kamar yadda waɗannan malamai suka rinka rubuta shi da tace shi da a yau da dama daga cikin matsaloli in sun faru musulmi ba shi da bukata sai ya koma zuwa ga kotuna da lauyoyi da alkalai na zamani saboda duk abin da ake bukata musulunci ya zo da shi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ina fatan da waɗannan bayanai jama'a sun ɗan samu haske game da me ake nufi da ƙura, an fahimta jama'a to kun ga tana daga ciki ita ce wadda ainihin ake a wajen 'yan siyasa da sauran zaɓe da makamantansu na'am waye mai magana eh na'am na'am na'am na'am a'a wannan tambayar ta tana da matukar muhimmanci mutum yana da mata biyu a gidan shi sai aka yi sata shi a zuciyar shi ya karkata lalle ɗaya daga cikin su ta ɗauka to amma kuma ɗayar ta ki bayyanawa yayi yayi ta ki shin zai iya ƙuri'a don tabbatar da barauniya a'a domin aka yi ƙuri'a ta faɗa kan wance eh in ya tabbata ba ita ba ce fa kuma ta ki fito da abin Ƙaddara ko da ita ce ta ki fito da abin ba a tabbatar wa da mutum laifi ku kiyaye shine abin da nake cewa tambaye shi ta ma'ana ba a tabbatar wa da mutum laifi ta hanyar ƙuri'a amma ana tabbatar wa da mutum haƙƙi ko responsibility nauyi ta hanyar ƙuri'a amma ba a tabbatar wa da mutum laifi ta haka a ƙarƙashin haka akwai wani mutum wanda na ga ya iso nan yankin wanda yana bi yana gano barayi ha to akwai wani wanda ya fi shi dan ne har sai da na naje ne hira da shi a can Gombe jihar Adamawa can gaba da Yola sosai kafin ka karasa Hong da kusan kilomita goma sha 15 wani gari ne babban gari shi wannan mutumin da ke garin Gombe ta jihar Adamawa shi ba wai duban ka zai ba kawai a'a sanda ce zai baka ka rike in ka rike kawai shikenan zaka ci gaba da duk kawo tarihin ko dan tsako kasata sai ka fada duk satar da kai a rayuwarka sai ka fada abinda suke cewa baiwa ce ba baiwa ba ce tsafi ne kawai tsafi ne gaskiya <laughs> don na yi na yi ya bani sanda ya ce a ah, na yi na yi ya bani sanda ya ce amma na je na yi hira da shi sosai na yi na yi na ce bani nima an taba in ce <laughs> amma duk wanda aka kawo zai iya ce a rike da ka rike kawai bayan yan mintuna za ka fara surutu inda ka taba yin sata a ƙarƙashin wannan shari'ar musulunci ba ta yadda a tabbatar da mai laifi-laifi da hanyar kara-kara ba kara-kara ma wata hanya ce da ake yi ta tsafi ita ma tare da cewa masu yin ta san cewa tsafi ba ce wadda ita ma za ka gade tana karewa zuwa ga haka ne ana amfani da wasu karare ne da gwargwadon yadda ake yadda katsina suke daban da yadda kano suke da yadda yadda ko ina da yadda suke amma dai kara-kara ke kira abin hanya ce ta tabbatar da laifi idan yanzu aka yi ƙuri'a cewa sata rashin sata sai ka ce wa matanka su ɗauka sai ɗaya ta ɗauki sata duk da haka kuma ta ki fito da abin da ta sata ko da ya tabbata ita a zuciyarta tsakaninta da Allah ita ta sata me ka samu a gidanka ka haifar da fitina da rashin zaman lafiya ta har abada saboda za a ce a ah, yi ainihin haka ƙuri'a ka tabbatar da ke ɓarauniya ce kin fito da kaya ai mu muna jiran ki fito da kaya ma tukuna sannan a fara magana to ba a tabbatar da laifi ta hanyar ƙura amma ana tabbatar wa da mutum haƙƙi ko wani nauyi da ke kan shi ta hanyar ƙura akwai bambanci na'am ce mai malam na'am eh na'am a na farko tabbatar da cewa shari'a ne gare su na biyu kuma tabbatuwar wannan a shari'ar mu shine ta hanyar shari'ar mu ba ta inkari ba idan shari'ar mu ta inkari to ba zai zama mana shari'a ba amma idan shari'ar mu ba ta inkari ba kuma ba ta goyi bayan abin ba to ya zama shari'a gare mu wa alaikun salam wa rahmatullah na'am

shine magana da muka yi al'ada kenan dama hujjar kenan mata al'ada ya dawo mana da hannun agogo baya ne mai <laughs> bai a zo karatun da ya gabata ba cewa mutum ne yana fama da talauci jama'a cikin talaucin shi shekara talatin sai Allah ya zo ya azurta shi lokaci guda ya wadatu kuma sai ya aure kun ga ita wannan amarya ta faɗo ne a cikin wadata to yanzu da ya samu halin zai biya kujera aji guda ɗaya ganin wahala da waccan ta yi da shi ha zai zama dalili akan a fara bata a ba zai zama dalili ba ba zai zama dalili ba afuwan saboda ai wahalar a haka ta ganshi ce tana san shi eh shikenan saboda haka ba a wahala ta shigo ba zaman gidan aure ta zo ba a wahala ta zo ba zaman gidan aure ta zo wannan kuma ba a wadata ta zo ba zaman gidan aure ta zo haka shari'a ta kalla abin ko da su ba su kalla abin ba ko da ita ta dubi barin aure shi yanzu mun ci wahala nan gaba za mu huta saboda akwai irin wannan misalin akwai iri kaza akwai iri kaza misali zai iya yawa misalin na ta kuskure ita kuma wannan ta iya yiwa yanzu wadatar ta gani amma ta zo duk zai iya yiwa haka ko to shari'a ita kuma ba ta haka ta kalla ba shari'a abinda da ta kalla shine me wannan matar shi ce wannan ma matar shi ce shikenan kawai don haka sai ta daidaita hakkin su kamar yadda shari'ar musulunci ta dubi wannan dan shi ne dan shekara biyar wannan ma dan shi ne dan shekara biyar sai ɗauki gida haka siddan sai wa wannan ɗa kyauta to wannan ma sai ya ɗauka sai ya mishi kyauta kyauta kamar yadda na gaya muku na'am na'am eh so idan na bi cewa ita na farkon nan eh ta sai da kullun ta da ainihin kawai kawai ta eh ta sai makamun eh wasu abubuwa eh yayin da na karo aure eh kuma na dubi a wata fuskar kyauta ta mun da ta yi eh bari ba ta kujeran haji eh so shi ba a ah. har yanzu ba a yadda ka dubi abin ta haka ba wato ko shine irin yadda kuke duban abin ita ba haka shari'a take duba ba kana dan makaranta ka aure ta rannan aka zo registration dubu sha biyar ba hali ta sai da kwalla ta sai da kabet ta sai da kujeru aka hada da fridge wata ta je ta yi zubin adashi aka karbo duk aka hada maka aka biya kudin makaranta yau sai aka waye gari ka zama kai ne chip a wuri kaza to har yanzu kai kana kallon to saboda wannan wahalar asali shari'ar musulunci abin da ta duba sanda take maka wannan abin ba jali take zubawa ba dan wa take dan Allah shikenan kawai <laughs> Wa sa, wato ko asalin ina ta gaya muku shari'ar musulunci ita tana ta ɗaura mutane ne da imani da Allah kawai dan Allah ta yi can zaman aure da ta yi dan Allah ta yi da shi kenan sau da haka ba ta yi ne dan abiyata ba don in ta yi ne dan abiyata to zai zama abin yana da kaidi yana da ka'ida yana da kaza ta yi ne saboda Allah ta yi wa mijinta ne kawai wato barkuji matar da ta kyautata wa mijinta tana da matsayi a cikin mijinta matsayin da baya iya biya da abin duniya abin da ba su gane ba kenan idan haka yi kwantifayin wannan abin da abin duniya abin ya lalace waccan da ta sai da kwalla da kumbo da tasa da kabet eh ta haɗa wa miji dubu sha biyar bayan shekara talatin wannan dubu sha biyar ta zama miliyan ɗaya da rabi ka ɗauka haka in ya kawo miliyan ɗaya da rabi ya bata ko bai biya ta ba saboda abin da ta mishi ba a iya kimanta shi da kuɗi abin da ta mishi soyayya ce saboda haka in ta dawo tana cewa karka manta fa nan na sai da kaza na sai da kaza to sai ce saurara nawa ne kudin kayan naki bari a biya ki to mutuncinta ya zube amma tana nan da wani matsayi a ran shi matsayin da shi ba a lissafin shi da abin duniya to duk wannan misalin da kuka zo ku ne, ku ne ta lissafin abin ne da abin duniya ba a lissafin irin wannan matsayin eh. ai wannan matsayin da ta samu a zuciyarka shine kyautata ba a sani ba ga Khadija ne muku misali da ita wannan alherin da Khadija ta wa Annabi sallallahu alaihi wa sauran matan shi ba su yi mishi alheri bane sun yi amma ana iya kaddara ana iya gwada alherin Khadija saboda haka sai Khadija ta samu wani matsayi dan haka lokacin da mace take wahala da mijinta tana samarwa da kanta da 'ya'yanta wani matsayi ne a cikin zuciya a daidai lokacin da za ta zo tana da'awar a biya ta wannan abin da ta yi da ba ta wasu abubuwa to a lokacin ta zubar da kanta yanzu ta daidaita kanta da wannan kenan da ba ta yi komai ba to sai a yi mata abin duniyan shi kenan darajarta ta ta watse matsalar da suke samu kenan da yake ba su da wanda zai ba su wannan hasken sai ka ji ta taso tana cewa ainihin lokacin da ake cikin wahala ai da mu ake cikin wahala ai nan gidan iyayena nake zuwa nake karbo abinci ai nan kaza muke ai kwana nawa muke kwana ba mu ci abinci ba ai nan kaza to duk waɗannan abubuwan yanzu ta zo tana ɓata aikinta bil manni wal adha da Allah yake cewa la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kai sadaka kai alheri kar kai gori kar kai bakan magana kar kai kaza wato wannan abin da tewa mijin ta kau da kai game da duk abin da yake yi yanzu tana nan da wani matsayi a idan shi amma na san da yawa mata ba su taɓa hango wannan abin da nake faɗe ba galibin abin da suke hangowa shine ai fa yanzu an yi kuɗi an je an auro 'yar zamani mu kuma an wulaƙanta mu to yanzu ta ɗauki kanta da irin matsayin da take da shi a zuciyar shi ta daidaita wannan kenan to shi kuma sai karba to daga lokacin sai wulakanci sai fara bayyana to shi kenan sai a ta fito da waccan sura cewa ta sha wahala da shi ya zo yana wulakanta ta a'a ita da sai ta koma gefe guda ita ta san tana nan da matsayi to da za ta dauka wa kanta haka to amma galibi ba sa iya jurewa haka galibi ba sa iya jurewa to duk abin da za ta yi na kwatar wa kanta wancan matsayin ko to kuma zai zuban mata da wannan matsayin ne amma da yanzu ya samu kujera aikin hajji sai ta rasu sai ce to ga kujera aikin hajji shari'ar musulunci kuma ta ba da damar a yi shawara da ku don haka wace ce za ta je wace ce za ta haƙura da ita uwar gidan za ta ce a ba komai abinda za a ita ta je ita ta je ta ƙara samarwa da kanta wani matsayi a zuciyar mijin ba ta sani ba amma to mutane sun kasa gane samun matsayi a zuciyar wanda za ka samu ko ba za ka taɓa yi ba sai ka yi wata sadaukarwa yanzu da za mu samu wani kamfanin jarida zai zagi sardauna mu yan arewa za mu iya zuwa mu je mu ƙona kamfanin mu rusa mu kashe duk mutanen gaba ɗaya kuma mu dawo muna huci har yanzu muna ganin da saura me kake tunani ya samo wa da sardauna wannan matsayin wata sadaukarwa da ya taɓa yi akwai wasu abubuwa da ya haƙura da su wanda sanda ya haƙura da waɗannan abubuwan akwai wasu sau'in shi da suke kallon shi wawa a daidai lokacin da yanzu waɗannan sau'in nashi wasu suna nan da rai a gabanka da za a dangwale wani hanci sai ka ce ƙara bai dangwale ba ma ƙara saboda haka ku kiyaye duk wani matsayi da kake neman ka samu ko to wani abu zai biyo baya wanda sai ka haƙura da shi kar kuma ka sake ka gwada kanka da wanda ya taso daga baya yana zubar maka da mutunci ina fatan ku kiyaye wannan kayi gwamnan jihar kaduna kamar balaraba musa shekaru talatin da ta wuce ya yi gwamna a jihar kaduna haka ne ko to yanzu tsarin ya ba shi damar ya tsaya takara na haka balaraba musa ya fito takara 2011 hmm? to amma a daidai lokacin da balaraba musa zai shiga cikin wannan ruguguwar matasa wani kallo kake tunani za a iya mishi za a kalle shi da wani ido daban sa ga wannan me yake nema ne ko? me ya rage a gidan gwamnatin wanda zai je ya dauko a bar shi je ya dauko ina fata an gani wa alaikum assalam wa rahmatullah na ita na farko na sayi muka na sayi muka na baka eh. mata gida kafin ka auro wannan ta biyu ita wannan da ta shigo a ai lokacin da ka gina waccan gida ka sai mata mota ita ba ta don haka a lokacin ba sa sharing equal rights yanzu za a dubi ita kuma menene abin da za a yi musu gaba daya ai ba zai yiwu ɗanka shekara ashirin da ta wuce ka taɓa sai mishi mota yanzu kuma sai ga wani sabon ɗa an haifa maka 2013 shi ma kuma sai ka sai mishi mota a shi wancan ya ci abin ne lokacin shi kadai ne to yanzu kuma yaya kana da guda goma sha biyar zai yi kowa ka sai mishi mota saboda haka lokacin da ka sai wa matar ka mota daga kai sai ita ka sai gida ka bata bayan ka gama wannan sai ka auro wata ba za a ce a lokacin ita ma wancan sai an yi mata ba saboda ai a wancan lokacin ita ba ta a gida wato dai daga waɗannan matsalolin za ku gane lallai muna buƙatar addinin musulunci kwarai da gaske kawar da mu daga munanan al'adu zuwa ga kyawawan shari'o'i kuma wannan na daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce annabi ya samu laraba suna da munanan ɗabi'u da dama ya ta kawar da su yana tabbatar da kyawawan ɗabi'u yana kuma tabbatar da shari'ar musulunci wannan abubuwan na san sun riga sun shiga zukata da kwakwalen mutane musamman game da haƙoƙi da makamantansu to sa'an nan mata kuma da yawa su ma sun ɗaukar wa kansu haka za ka zo ka samu kana da matar ka kayo mace ta biyu a daidai lokacin da ita wannan tana cika tana batsewa a matsayin ta na uwar gida ita kuma wannan tana rangwada a matsayin ita face amarya to ka gani kaga gida ya samu matsala kenan kowace tana ji da kanta a matsayin ai gidan nata ne wannan kuma tana ganin yo ai ita yanzu ita ce akan layi da ita ake yi ke kin fita layi amma a sai musulunci ya ce a dukkanin kumatan shi ne ke baki fita ba dan kin dade ke kuma dan kin zo yau kina sharna baki fita ba ana kallon ku ne dukkan ku a matsayin mata kuma kuna da daidaituwar haƙoƙi ya rage da gwargwadon yadda mace take kyautata wa miji ko da gwargwadon yadda kuma take samun wani matsayi a cikin zuciya matsayin da ita waccan ba ta samu mata ku san wannan wace ce take kyautata mishi wace ce take kula da shi wace ce take mutunta shi wace ce take tarba yan uwan shi da bakin shi wace ce take mishi abubuwan da take lura yana so tana samar wa da kanta matsayi sakamakon wannan hidimar wadda waccan ba ta da su don ba ta yi waɗannan abubuwan su ya kamata a tarbiyyantar da mata su ya kamata a tarbiyyantar da 'ya'ya amma wallahi jama'a idan aka mai da zaman aure ya zama aikin gwamnati idan aka mai da haihuwa ta zama aikin gwamnati ko to aure ya lalace kuma haihuwa ta lalace misali aikin gwamnati wanda ya riga ka shigowa ko aikin soja shine babba ko da da yini ɗaya ko da da awa ɗaya ko da da kaza ba haka aure yake ba aure mace tana samun matsayi da daraja da karbuwa ne a wurin miji da gwargwadon alheranta ko an fahimta jama'a kamar yadda mace takan zubar da kanta a wurin miji da yadda take ɗaukar kanta wanda wannan shine galibin halayen mata a ƙasar nan tamu ta arewa shine uwar gida da aka fara aurowa garin kokarin nuna wa mai gida ita fa yanzu ita ce da gidan nan sai ta waye gari ba ta da wata daraja a gidan ko kadan ita kuma wannan garin kokarin nuna ita ce budurwa yanzu ita ce amarya sai yadda ta juya mai gida garin haka sai ta rasa matsayin ku je ku saurari kasar ɗina wanda yau shekara kusan sha biyar da yin shi na batar lamba arba'in da takwas da aka sanya mai sihirul halal na kawo surorin da mace take samu don ta samu karbuwa a wurin mijinta daga cikin waɗannan surorin, akwai ladabi da biyayya akwai tsabtar jiki da na gida da kuma 'ya'yan gida na daga ciki akwai kula da baƙi da dangin shi na daga ciki akwai duban abubuwan da yake so a kiyaye mishi su abubuwan da baya so a ainihin tabbata cewa ba su faru ba duk matar da ta kiyaye waɗannan abubuwa guda biyar ko shida za ta samu karɓuwa a wurin mijinta karbuwar da wadda ba ta kiyaye so ba za ta samu ba mata wasiya ta gare ku kenan nan za mu saurara karatu sai an zo an jima karatun littafin ainihin a sahihu muslim insha Allah muna ƙara gaya wa jama'a insha Allah ta'ala karatun hamawiya ranar asabar mun ɗauke shi tukuna insha Allah da Allah idan za ku rinka rubuto takarda ku rinka rubutowa da biro wannan gashi da fensir ne aka rubuto banganta sosai ba a shi na ana cewa za a fara karatun larabci karfe goma da rabi ko na safe eh ana waɗanda dai sun san abin nan saboda haka jama'a kun ji yadda wannan <clears throat> sanarwar za ta kasance karatuttuka ba mu yi su mako